Babban bankin Najeriya CBN dai ya ce ba gudu ba ja da baya game da wa'adin da ya sanya na daina amfani da tsofin takardun kuɗin ƙasar daga ranar 31 ga watan nan na Janairu duk da kiraye-kirayen da bangarori da dama a cikin ƙasar suka yi kan a tsawaita wa'adin. Shugaban ƙungiyar matasan Arewa ta Gabas Alhaji Abdulrahman Buba ya ce wannan mataki zai takura wa talaka tare da tura shi bango don haka da sake. Najeriya ba ƙasa ba ce wadda za a yi mata hawan ƙawara. Najeriya tana da al'umma sama da miliyon ɗari biyu. A ce an an zo za a yi canjin kuɗi kuma canjin kuɗin nan za a yi shi a cikin kwana ɗari a kwana ɗari nan wani fa abun da ake yin nan yana ƙauye ma bai san abun da ake yin nan ba sai ran da ya fito zai zo birni ne zai san me ake yin wannan sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki a gaskiya za a kai talaka bongo kuma mu ba za mu yadda da wannan ba shugaban ƙasa ya sani gwamnan babban bankin Najeriya ya sani yan majalisun ƙasar nan su tashi kada fa a kai mu bongo yan Najeriya da dama sun yi ƙorafi game da karancin sabbin takardun kuɗin inda suka ce Da har yanzu bai wadata ba kuma har ya zuwa wannan lokaci bankunan kasar na baiwa kwastomomin su tsofin takardun kuɗin. Musa Ilyasu ɗan kasuwa ne da ya bayyana korafinsa kamar haka. Koyo dai an fitar da tsahin kuɗi a banki. Eh muna karɓa jehi jehi amma ba kowane lokaci ba. Gaskiya lamari dai an cutar da mutane haka saboda mutane wasu suna da kuɗin nan ba su je suka adana ba suka yi canji ba su kuma ba san banki ba kuma kamata ya dan daga wannan lokaci ya ƙara tsawon lokacin nan. Shi ma mataimakin shugaban kungiyar sauya tattalin arzikin arewacin Najeriya Abubakar Abubakar Muhammad Kantoma ya ce wannan wa'adi da bankin CBN ya bayar ba karamin ruguza tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya zai ba la'akari da 'yan kasuwa da ke ƙauyuka da babu bankuna da za su gudanar da hada-hadar kasuwancin su. Mutane suna cikin matsu kuma matsala babba yanzu da muka fuskanta wadda ita ce muke yi wannan canjin kuɗin da aka yi duk cikin tattalin karya tattalin arzikin arewacin Najeriya ne. Yanzu branch ɗin da akwai na wasu bankuna da suke da shi a Lagos ba su da shi a arewacin Najeriya. Akwai local government chairman din da gaba ɗaya ba banki to duk mutanen nan da ke garin ya za su yi da kuɗaɗen su kuma an ba da deadline ƙarshen wannan wata ka je bankunan muka gani ba sababbin kuɗin kuma ba ma'aikatan ma a bankunan da za su iya karɓar kuɗaɗen ga layi mutane na kwana a layi yanzu sab ana nufin yanzu daga lokacin mutum yana da kuɗi shikenan sun tashi aiki gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ita ma ta fi sau wajen kira ga 'yan ƙasar da su fito su nema wa kansu mafita kan wannan batu kamar dai yadda shugabanta Nastura Ashish Sharif ya bayyana dole mutanen ƙasa su da su nema nema makoma dimokuraɗiyya muke yi demokradiyyar nan ta ce idan gwamnati ta zo da wani tsari wanda mutane ba sai da shi ba mutane su fito su ce ba su yadda ba so da mu kiran mu ga mutane mutane su fito su nuna gwamnati cewar mu ake mulka so da ba mu yadda da wannan tsarin da aka zo da shi ba ku fito ku nuna cewar ba za ku yadda ku ɗau asara jarin ku ya karye kasuwancin ku ya lalace ku zama talaka gwamnati da bata taimake ku sannan kuma kun yi kokari kuna kasuwancin ku ta zo ta kara ku ta mai da ku almajirai wannan abin da biya kamata yan ƙasa ƙasa su fito kai tsaye su nuna ba za su yadda ba kuma su tsaya kan kafafun su gani shin emefale ne yake da iko a kansu ko ko su ɗan ƙasa su suke da iko na abin da ya kamata a yi musu. Tun da fari dai bankin CBN ya bayyana cewa sauya fasalin kuɗaɗen da aka yi zai yi tasiri matuƙa wajen taimakawa ƙasar ta hanyar magance matsalar yaɗuwar kuɗi da ba bisa ƙa'ida ba da matsalar cin hanci da rashawa kazalika sabbin kuɗaɗen za su inganta tattalin arzikin Najeriya da ƙarawa kuɗin ƙasar daraja lamarin da 'yan ƙasar ke ganin lokacin lokacin da aka ɗiba don cimma hakan ya yi kaɗan. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.